assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu a masu saurare kamar yadda kuke gani yau insha Allahu kai tsaye a wannan tutorial latu na koyar da networking za mu tafi za mu buɗe cisco package tracer mu ga yadda ake a design ɗan ƙaramin topology yanzu kafin mu fara yin abubuwan sosai za mu ɗan design ɗan ƙaramin topology za mu haɗa yadda ake haɗa karamin network sannan a cikin sauran bidiyon namu za mu nuna yadda ake haɗa network daban-daban kamar network na farko a da network b da yadda za ka haɗa su su aiki tare ka sharing din information daga wani network zuwa wani network a kada manta idan wannan shine farkon shigowa ka wannan channel ɗin a danna alamar subscribe ga yana a nan ƙasa sannan a danna alamar ƙararrawa domin danna wannan alamar ƙararrawar shi zai bawa a youtube dama su notifying ɗinka duk lokacin da muka ɗora sabon bidiyo sannan kuma a gefe za ga alamar liking an daga dan yatsa sai ka taba shi sannan tsakiya ga alamar sharin nan domin a tura sauran group domin yin hakan zai ba mu karfin gwiwa ci gaba da kawo a irin waɗannan bidiyoyi masu amfani so kai tsaye kamar yadda aka sani shine a wannan channel din da muka kirkire ɗinsa mai suna a ci gaban zamani kawai abin da shafi networking zamu ke kawowa wanda suke sha'awar programming na kamar web design to sai su bude channel mu mai suna nas tv idan suka yi satin ɗinsa insha Allah ga shi kamar sunan yanda yake anan daga manyan baki nas sannan tb ya wannan nas tv din to insha Allah yanzu kai idan bude cisco package tracer in yi design din dan karamin topology dan mu ga yanda zai kasance bari je kai tsaye to kamar yanda kuke gani nan gashi nan kowa ya riga sani a tutorial mu na baya mun nuna yadda ake download da install sa to yanzu na bude shi mun fara mun yi bayani akan waɗannan abubuwan wanda suka bibi bidiyon mu wanda bai bibiyan bidiyon ba sai je kara bibiya so yanzu kai dai dan kikireti din dan karamin topology a ah, bari dauke wannan computer din a ah, computer 1 computer 0 kai computer 1 a ah, computer 2 so na ajiye wannan to yanzu dauki switch sai yanzu taba nan sai taba alamar switch din nan ga switch nan ya bani kala kala kala kala so ina son ɗauki ɗaya daga cikin waɗannan switch ɗin a bari ɗauki wannan switch ɗin sai in aje shi a nan so wannan network guda kenan so bari da wurin cable a kowa ya san za mu magana akan cable ɗin musamman rabarban cable ɗin idan mun zo amma kai tsaye shine akwai kowane cable akwai inda ake amfani da shi to yanzu kai tsaye dinga amfani da nan kawai domin dinga saurin linkin ɗina kai tsaye idan mun zo can mun yi za mu bayani akan cables to kowane cable za mu bayani akan irin a gurin da ake amfani da shi yanzu gashi ina yin connection din kowane computer da wannan switch din so kun gani na yi switch gatan yana harba wannan madi zai canza kala kuma green idan ya samu connection da wannan successfully yanzu yana connecting din ya gama connecting din shi ma zai kuma green a to yanzu wannan ga network din na hada to a nan barin kenan to yanzu a nan in na so zan iya kara hada wani network din zan iya dauko a wani kwamfuta din kamar yadda ke anan in in ƙara yinsa a in ce na son pc 3 pc 4 pc 5 so a nan ma gashi mun sake wani ƙaramin network ɗin daga nan so ina son ɗaukar masa shi ma switch don zo nan taɓa switch Ah, sai in ɗauki switch inda zan bashi sai in sa a nan shi ma sai in zo in bashi in yi connecting ɗinsu da sauran cables ɗin kowanne yana da port ah, da kala port ɗin da za ka yi connecting ɗinsa da shi ah, to kamar yadda kuke gani kun ganin yi connecting gashi nan sun zama green nan kuma bai gama connecting ba gashi ne shi ma idan yi connecting su ma za su canza su zama green so yanzu wannan network ne mai zaman kansa wannan ma network ne mai zaman kansa to ya za ka haɗa wannan network da wannan network ɗin shine yin amfani da rauta so idan in ka ga dama shi ma wannan wannan zai zama yana da rauta ɗinsa ta musamman wannan ma yana da rauta ɗinsa ta musamman misali ah, zan je wajen rauta ga rautoci nan a nan ga su nan muna ganin su a nan waɗannan su ne rautoci za ka zaɓi irin rauta ɗin da kake so ka ɗauka ga su nan kala kala ko da sunanta a jiki so ina na ga dama a ce da dauki rauta din wannan gashin na bashi wannan rauta wannan mai na da wannan rauta din so it's different device yau gashi na zan yi connecting da wannan shi ma wannan zan yi connecting da wannan rauta din so ga wannan kowane na network ne mai zaman kansa ah, wannan da rauta din sa wannan da rauta din sa don kada so ka hada su sai ka hada wannan rauta da wannan din shi ma kuma akwai inda ake connection din so yanzu anan a takaice kamar mun hada wani dan simple network ne so idan mun tashi yanzu kowace an tana bukata a bata abin da ake cewa IP address IP address za mu yi magana wani musamman akan IP address a takaice dai abin da ake nufi da IP address shine wasu nambobi ne da ake iya bawa kowane electronic device wanda yake iya connecting da ake iya connecting ɗinsa da yanar gizo to wannan mashin din yana da wata namba wadda ake iya identify din wannan mashin din da wannan namba din ko kuma ce yana da wani alama kamar kai ne a makaranta ana iya identify ɗinka ne kawai da a namba ɗinka ta makaranta da aka baka kamar idan kana university a department na computer science zaka ga wani csc irin faculty of science kake irin su fc kamar irin su mu computer csc mana da fc ya irin su a ce maka an ba a number dinka an baka sunan faculty dinka da sunan course dinka sai a ce slash a namba kaza shine namba dinka to idan aka baka wannan kamar fsc slash csc sai a ce misali slash 16 ko slash 17 sai a ce slash 123 misali shine namba dinka to a gurin aiki kuma idan kai ma'aikaci ne za a yi identify ɗinka ne kawai da nan baka ta gurin aiki kamar jsp idan kai jina officer ne ko ah, idan ko ah, sp idan kai senior officer ne slash kaza slash kaza to don ake yi identify ɗinka ba za a yi identify ɗinka da sunanka ba domin sunanka kuna da yawa maybe a wannan ma'aikatar masu irin wannan sunan amma gari ne ko jiha maybe za ku iya kasancewa to amma idan akwai namba za a yi identify ɗinka to shi ma ka kwamfuta yana da wannan namba ɗin shi ne ake ce masa ip address wanda da shi da ke iya identifying ɗinsa a gane wannan ciwo kwamfuta kaza ne kamar wannan switch din idan yana so ya tura sako zuwa ga wannan kwamfuta din kawai zai iya gane cewa wannan kwamfuta din ne ta hanyar amfani da IP address ɗinta to shine amfanin IP address so a cikin lacco ɗin na gaba za mu zo mu nuna yadda ake amfani da IP address amma kafin sannan bari dan ba da wani dan misali da wannan kwamfuta din ku gani yanzu zan yi kokarin tura sako daga wannan kwamfuta din zuwa wata kwamfuta din za ku ga abin da zai ce ga abin da ya ce a pc4 computer 4 number 4 has not function port ba ta da function port to amma yanzu barin isauri a gurgujen ba ta ip address ku gani barin dun ba ta ip address a gurguje barin dun desktop ip address barin ba ta 192.168.2 uh, 1 in automatic ya samun uh, max to sai yanzu sai taba nan to sai yanzu computer ta biyu kamar wannan computer ita ma sai yi configuring ɗinta ita ma sai in bata ip address bari bata ita ma 192.168.2.3 uh, ita kuma dole sai ya bambanta da na so kun gani na ba su ip address so yanzu zan iya tura sako daga wannan computer zuwa wancan computer Ah, bari da tura sako daga wannan kwamfutar zuwa wannan kwamfutar kun ga sako ya je to ina so in gan shi ta nan zan zo taba nan zan kunna nan zan ga yadda sako kun ga sakon gashi yana tafiya kun ga gashi ne tana tura mata kun gani gashi nan ya zo kwamfutar to saboda na ba su IP address amma ba zai wuka tura daga wannan zuwa wannan ba saboda ba su da IP address kun gani ta yi responding ta mai mata da sakon so wannan shine aikin IP address kun gani gashi ta mai mata da shi to wannan shine aikin ip address a takaice so insha Allahu a cikin tutorial mu na gaba za mu zo muna completely yadda ake amfani da waɗannan abubuwan da yadda ake ba da ip address da yadda ake configuring da yadda ake sauran abubuwa gaba ki ɗaya insha Allahu za mu zo mu nuna su ɗaya bayan ɗaya cikin ci gaba da tutorial lecture ɗinmu da za mu ci gaba da kawowa wannan na kawo shi dina a matsayin kamar misali domin a ga yadda abubuwan suke tafiya to za mu zo mu nuna bayani akan me ip address me shi wannan switch din me wannan router din me aikin waɗannan cables din so insha Allah da zamu zo mu yi ya ake connection din nan dan domin nan ba ba su connecting ba kun ga nan jaja ne nan ma ja ne ya ake connecting din wannan router din da wannan switch din wannan ma da wannan sannan ya zaka connecting din wannan da wannan a insha Allah a ci gaba da tutorial din mu na gaba insha Allah za mu kawo waɗannan abubuwan kamar yadda kuke ganin su za mu bayani akan su ɗaya bayan ɗaya